assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba sha bakwai ga watan rabi'in thani hijirar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiƙahiyyatin jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba Malam yana bayyana mana wasu hukunce-hukunce waɗanda suka zama wajibi ga dangin mamaci ko waɗanda suke halarci a lokacin da Allah maɗaukin sarki yema wannan mamaci cikawa su tsayo wajen ba da wannan haƙƙi ga shi wannan mamaci da Allah ya rasuwa, kuma su waɗannan haƙoƙi su ake kowa daga cikin musulmi ya ƙoƙarin saninsu a don komi ba sai don a kusa ko a nesa haka zai iya hawa kanka za a bukace ka da kai waɗannan abubuwa a lokacin da wani makusancinka Allah ya mai cikawa ko kuma wani ya cika ko da ba makusancinka ba ne amma ɗan uwa ne musulmi kuma a bukace ka da kulawa da waɗannan haƙƙi nashi da ya ɗan fara kanka to wannan yana zama wajibi musulmi su yi ƙoƙarin sani Allah ya sa mu dace to yana daga ciki mala ya ce alhukumar thalith hukunci na uku wa huwa malladi ya juzi li al mayyit shine abubuwan da sun halatta ga majibinta al'amarin shi wannan mamacin su aikata walil hudur haka waɗanda suka halarto yayin da wannan mamaci ya cika to ko su abubuwan da ba cewa aka yi lalle lalle sai sun yi su ba a ya halatta in an yi ba a laifi ba ne ce an yaf'aluhu ya halatta su aiwatar da waɗannan abubuwa Bala ya ce, Ba'adun nas ya zannu annahu la ya juzu lahu an yakshifa wajihal mayyit wasu daga cikin mutane suna cewa bai halatta ba a buɗe fuskan mamaci waya ƙuluna suna cewa bi anna haza intihakun li hurumatil mayyit wai wannan yana daga keta alfarman mamaci abinda suke nufi a nan shine abinda muka karanto a baya idan Allah maɗaukin sarki ya ma mutum cikawa ana son a samu mayafi mai kauri mayafi mai faɗi mai tsabta sai a lullube shi duka a rufe jikin shi baki ɗaya to a lokacin da aka lullube shi a haka to wasu suke cewa wai bai halatta a buɗe a ga fuskan shi ba in an ce dalili sai su ce ai wannan keta alfarman mamaci ne Mala ya ce, Haza la ya sihu, wannan maganan nasu ba ta tabbata ba, ba ta inganta ba, ba ta dace ma a faɗe ta ba domin kuskure ce. Bal ya juzu liman arada an yakshifa waje halmayyat. Mala ya ce, sai dai ma fa ya halatta ne ga duk wanda ya nufin ya bude fuskan wannan mamaci yana da daman ya bude bayan ma ya bude malin ya ce wa an yi ƙabilahu shi ne sumbanci tsakanin idan shi nan ya juzu lahu an ya fa'ala zalika ya halatta duk waɗannan abubuwa ya yi bal ya juzu lahu aidan an biki ala mai mayyitihi har ma ya halatta mutum ya zubar da ƙwalla ya zubar da hawaye sakamakon rasuwar da aka yi mashi bahaushe bai iya tantance tsakanin albuka'u da annauhu balarabe in ya ce albuka abinda da yake nufi da albuka shine sharɓe zubar da hawaye kawai shine albuka'u a wajen shi amma in zai ce kuka na ɗaga murya da kiran wailun an shiga uku an lalace yanzu wani da yake saman mana da yanayin rayuwa mai inganci wani da yake kula da 'ya'yanmu da makarantunsu da tarbiyyansu da kaza yanzu wani ne ya rasu yanzu yaya za a yi kun gani ana kuka ana lissafo ayyuka da darajojin mamaci ana kiran bane da shiga uku da duk waɗannan abubuwan da ake kiran. to mala ce wannan shi yake ce ma anniya ko annahu wannan an hana amma kawai an yi rasuwa mahaifinka ko mahaifiyarka matarka ko ɗanka ko wani babba ko wani kawu ko mawaye idan ya rasu sai hawaye suka gangaro suka zubu a idanka wannan ba wanda ya hana wannan a musulunci amma abin da aka hana shine kukan wayo an shiga uku an lalace za mu zo za mu karanta a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗan shi Ibrahim wanda yake malakabi da al-mu'azzam Allah ya mai rasuwa to bayan da ya rasu an je makabarta sai sahabbai da ke tare da annabi sai su ga kwalla na zubowa idan annabi sai kuma annabi jawabi ya ce lalle idanuwa suna zubar da hawaye innal aina latadma ya ce zuciya kuma tana cike da damuwa wal qalb latahzan sai ce amma bakinmu ba zai furta ya faɗi komi ba sai abin da zai yardar da mahalicinmu shine wala naqula illa ma yurdi rabbuna to wannan ya halatta zubar da hawaye har ma annabi ya masahabbai ƙarin haske da cewa ai wannan sharɗe zubar da hawaye rahama ce da ba kowa Allah ke sawa a zuciyar shi ba yan sai ga mutum mai tausayi abu ya faru yanzu yanzu nan sai ga yana kwalla amma abin mamaki kai diyan da kai kai kwallon sai kuma kwallon ta ki zuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko kuma saurin kuka ba kawai wani abu ne wanda mutum zai kuma tabbajiji da shi cewa wai wani ɗaukaka ne ko wata daraja ko wata manƙaba oh, kawai rahama ce in Allah ya ga dama kana kuka a bisa rahama ya kasance rahama in ya zama kana kuka a bisa kai zakare ne to kai zakare ne jama'a mun gano wannan da kyau ko akwai wanda abun kuka da wanda ba na kuka ba duk me zai ma kuka kaga wannan zakare ne Allah ya sa mu dace to shine sai mala ya ci gaba da bayani da cewa fa ba'dun nas wasu daga cikin mutane ya dhunnu suna zaton cewa inna taqabilal mayyit haramun wannan sun ban da ake mamamaci a tsakanin idanin shi wai suna cewa haramun ce kun gano wannan da kyau ko mala ya ce wa anna kashfa wajhahu haramun kuma suna cewa hatta buɗe fuskan shi ma a kalla to wai haramun ci wa annal buka alaihi hala'un wa jaza'un suke cewa wai wannan kukan ma na sharɗe na zubar da hawaye ba kururuwa ba yagar tufafi ba ihu da watsa kai da sauransu suna cewa wai sharɓan ma wai wannan haramun ne sai mala ce la' duka ba daidai suka faɗi ba fa'an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma ƙala daga jabiru ɗan abdullahi allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda shi da mahaifin shi abdullahi ɗan hiram ya ce lamma kutila abi ja'altu akshifa thauba an wajihihi ya ce yayin da aka kashe mai mahaifi a yakin Ohud sai ya rika buɗe mayafin da aka lullube mahaifin shi da shi wannan Nasi ne kata'iyu dilala abin da ake nema a kafa hujja da shi kai tsaye shi ya kawo nassi a kan shi shin za a iya buɗe fuskan mamaci bayan rasuwan shi e dalili jabir ya ce shi ya buɗe fuskan mahaifin shi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya bubbuɗe ma wa abiki kuma ina ta sharbe ina ta zubar da hawaye wana huni dangina suna ta lallashi na suna ban haƙuri suna hana ni kun gano wannan ai min hauli waɗanda suke kewaye da ni wannabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la yanhani annabi bai hana ni ba wannan shine takarir ya tabbatar wannan ba laifi ba ne dama nassi marfu'i ko da ya zama ƙaulin ne annabi ya faɗa ko fi'ilun ya aikata ko takarir ka yi ya bakka a kai to wannan yana tabbata ya zama shari'a ya ƙolu annabi yana cewa faja'altu amati jabir ya ce sai ita gugguta fatima ta biki ita ma ta rika yin kuka in ji jabiru فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi ya ce tabiki na aula tabiki ki kuka kuma ba ki ba ma zalatil mala'ikatu ta zilluhu bi ajini hatiha ai mala'iku ba suna lullube shi da fikafikan shi hatta rafa'atumuhu ba su daina mai shi lullube ba har sai da kuka ɗauke shi daga inda yake ba na san da suka ɗauke suka sa a kan raƙumin can da jabir ya mana bayani a baya lokacin da sai mala'iku sai suka janye jikin sai suka daina lullubin da annabi ya umarni cewa a maida sai kuma sai suka maida ma'ana wannan kukan da suke na zubar da hawaye tunda sun san annabi ya hana kuka na ɗaga murya shine ne ke cewa wannan kukan ba abin da zai rage kuma ba abin da zai ƙara ku yi ko kar ku yi wannan dishirme ne jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa abin da shari'a ta tsara shi shine kaɗai zai ya taka matakin tsira a kan shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi ya ce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a Kitabul Janaiz babu dukhuli Alal, mayyiti ba'da al-maut idza udrija fi akfanihi babin da ke bayani akan halarcin a iya shiga ɗakin da aka gama kintsa mamaci aka saka cikin likafanin shi wannan ya halatta ko bai halatta ba sai alimamul bukhari ya kawo babi ya tabbatar da ya halatta sai ya kawo wannan hadisi na Jabiru cewa ya halatta a buɗe fuskan a gani in wani ma ya zo ya ƙara buɗewa ya gani in wani ma ya zo ya ƙara buɗewa ya gani in wannan ya sumbanta ma wannan ma yana da daman ya sumbanta ba cewa aka yi wani sunna ne dole sai an yi haka ba amma in an yi haka an yi laifi ba a yi ba bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na uku lamba hadisi na hudu. muslim ya fitar da wannan hadisi fi kitabi fadailis sahaba a littafin da ke bayani a kan falalolin sahabbai babun min fadail abdullahi bin amr bin hiramin a ƙarƙashin babin da ke bayani akan falalolin abdullahi ɗan amur ɗan haram mahaifin jabiyar allah ya ƙara masu yarda mala ya ce a mujalladi na hudu lamba hadisi na ɗari da talatin wannan sa'i al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadithi fi kitabil jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu tasjiyatul mayyit a babin da ke bayani a kan lullube da nannaɗe mamaci a cikin likkafanin shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu ɗaya da da da ɗari takwas arba'in ɗaya, bai haƙi ya fitar da wannan hadisi a sunan al-kubra a mujalladi na uku lamba na ɗari hudu da bakwai, Allah maɗaukin sarki ya masu sakayya da alkhairi wannan abin da muka gama bayani a kai kun ga wannan dalili ne ƙarara akan cewa ya halatta a buɗe fuska kuma in an yi kukan sharɓe na zubar da hawaye to wannan ma babu laifi amma wannan kukan ku sani bai canza komi bai ƙara komi shi sa annabi ya ce tabiki aula na, ko ki kuka ko karki ya riga ya gabatar da ayyuka na ƙwarai wanda waɗannan ayyukan gama darajar da Allah maɗaukin sarki ke mai sakamako da sakayya sakamakonsu shine rumfa da mala'iku suka zo suke mashi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu an abdullah wal ce abdullahi walidu jabirin ridwanullahi alaihi Allah maɗaukin sarki ya ƙara ma Abdullahi yarda mahaifin Jabir sahabi shi aboki ne na annabi. Al-Wahid ɗaya tamkar da dubu allazi kallamahu Allahu kafahan wanda Allah madauki magana da shi kifahan baki da baki akhbaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya da labari bizalika kai tsaye da haka faruwan abin sai annabi ya bada labari ya ba waladuhul mubarak annabi ya kira dan abdullahi jabiru ɗa mai albarka wa ƙala allahu li abdullah allah maɗaukin sarki ya ce ma abdullahi mahaifin jabiru bayan da aka kashe shi a ohud tamanni yi gurin duk abin da kake so yanzu in kai ne kaddar ka samu kanka a wannan wajen sai aka ce ma tamanni duk abin da kake so faɗa baka tsakani da Allah me za a faɗa duk wanda yake da abin da yake so ya daga kan shekalle ne faɗa abin da yake so na mhm. aljanna aljanna aljanna aljanna aljanna aljanna kowa yake so anan amma ya kamata ku san wani abu kowa ne ya ce aljanna aljanna aljanna duk wanda ya samu kanshi a wannan wajen har aka yi magana da shi aka ce roƙi abin da kake so aljanna ta nuna dama wanda aljanna ba ta nuna ba ma ba ma zai zo wannan wajen ba kun gano wannan da ke ko waɗannan ahalun lahi ne wa safwatul mala su waɗannan 'yan dama ga Allah ne ma'ana saboda ma sun gama samun yarda ga yadda ma ta zama cib shi yasa aka ce su goraci wani abun goron da suke so annabi ya ce wanda ya mutu a fagen jihadi dukan farko da aka yi mai da makami tsirtuwan da jinin shi ya yi a nan take kafin jinin ya kai ƙasa ko ma ya zuba a jikin shi duk zunuban shi za a gafarta mai sannan Allah zai nuna mai gidan shi a aljanna daura mai aure da 'yan mata saba'in na aljanna za a ba shi ceton mutum saba'in daga cikin dangin shi ga wannan ya aljanna ta riga ta nuna ina fatan mun gano wannan da kyau to sai aka ce mai tamanni guri abin da za ka goranta fama manna walidu jabirin mahaifin jabir bai gurin komi ba illa an yarja ilar duniya abin da ya fatan shi ne Allah ya dada shi duniya liyu ƙatila fayuqtalu fi sabilillah ya ƙara fita wani jihadin a ƙara kashe shi saboda abin da ya gani na ɗaukaka da alkhairai da jinƙai da gafara da aka yi su sabbe so suke kullun su ƙara aiki ba cewa suke aikin da suka yi a baya ya isa ba duk wanda yake aiki yake ganin wai yayi mai yawa batacce ne ko kun gano wannan murji'i ne ya kamata ku gano wannan murji'a ɗaya daga cikin aƙidinsu ne za mu zo mu karanta a nan su suna ganin in sun kai wani fagen ma to sun kai sun isa ya kamata a ce ai in Allah ma ya ƙasu waɗannan ayan gama ai ai no need masu bata ma kansu lokaci kan irin waɗannan abubuwa shi yasa dole sai ya zauna an karantar da kai saboda harkan ta aqida ce ba ta faɗi ne da baki ba kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu malice subhanallah ya ƙula rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ƙarshen bayanin can sanda ya ambaci haka sai Allah ya ce ina ai na yi alkawari duk wanda ya zo nan wajen no going back ba koma baya fa kun gano wannan ai kana ƙetarwa barzahu to wannan sai ila yomi yub'athun in ga ka komo duniya Allah sai tashin kiyama to masu cewa akwai raja'a za a dawo bayan rasuwa to ya za su yi da wannan ayar mun gano wannan da kyau ko abubuwa ne suke faɗi malam Allah ya kiyaye kana samun sun na ƙoƙarinka da karatunka da bincikenka sai su ce maka ai a zamanin annabawa annabi Musa da sauransu ai an tada mamata sai ka ce wannan shar'u man na ne da alkur'ani zo sai ya ce ba za a tada mamaci ba ila yaumi yub'athuna daga nan har zuwa tashin alkiyama in kana son ka ce akwai wanda zai dawo duniya to sai ka kawo dalili ina fatan mun gano wannan da kyau kuma duk abin da suke faɗi wai in imamu a almuntazar ya zo zai tada wallahi da ne zai wannan aikin kuma annabi ya riga ya gaya mana ba duk misalan dajjal ne suke faɗi kuma sai su ce wai mahadi ne kuma kawai suna ne suka canza amma ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu miliyan bisa miliyan siffofin da suke danganta ma mahadiyu almuntazar nasu wallah duk siffofin dajjal ne ku je ku karanta hadisin jassasa da sauran hadisai da suke magana akan haka kuma ku samu dalilan da 'yan shiya suke kafawa suke kawa dangane da mahadin ƙarya nasu Allah duk haka za ka same shi in za ka yi karatu ka je ka karatu addinin musulunci ba da hamasa ake yi ba ba da ɗimin ƙirji ake yi ba ba da cika baki da ƙarere da kakaci ake yi ba jama'a ana yin abun ne a zibe ina fatan mun gano wannan da kyau kayi kayi baka yi ba baka yi ba ba kururuwa da cika bakin iska da shi ake addini ba jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa ku je ku yi karatu ku nemi ko malamai su karantar da ku karatu kuma ku cire girman kai in haka ya faru to za ga kana tafiya bisa shari'a ingantacciya Allah ya sa mu dace to shine sai Allah ya ce mahaifin Jabiru ba komawa sai dai wani gurin sai ce ya Allah ‘yan baya a ba su labari dan su aiki na kwarai. ga bambancin ahlus sunna aljiwal jama'a na gaba ga annabi da sauran wanda suke cika bakin wai sunna suke su fatansu shine kowa ya samu alheri mana ni na ga alherin da na samu a nan to 'yan baya a ba labarin halin da muke ciki don su yi da kyau kuna fahimtar wannan da kyau ko kai ko ga wani zai aiki alheri zuwa kake ka sa mai rauni ga kokarin hana shi Jama kun ga aikin alheri ku na rantse da Allah cin da ba na kowa bane ba wanda ya isa ya hana in Allah ya ga dama kai ta hayanin sai ya kashe ka anjima dan a ci gaba ko mun gane ko ya sa maka laluran dan a ci gaba ko ya ta maka rai hankalinka ya ta tashi a banza dan a ci gaba ba abin da ba zai yi ba gara ma ka tsaftace zuciyanka dan Allah kake abin da kake yi amma hawa almuttaba'a wannan ba a cin nasara kai Allah ya sa mu dace to shine Allah ya ba mu labarin a cikin alkur'ani waɗannan ayoyi za mu zo za mu ji su wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farhina bima Allah min ha zuwa ƙarshe Malai ce subhanallah ya ƙunar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li Fatima annabi ya ce ma Fatima Goggon jabiru tabikina aula tabikin ki kuka ko karki ma zalatil mala'ikatu ta bi ajini hatiha ai mala'iku ga sunan basu su gushe ba suna mai rumfa suna mai lema da hatta hatta hatta tumuhu har zuwa lokacin da kuka ɗauke shi wal hadis fil bukhari wa muslim wa sunanin nasa'i wal baihaqi kun gano wannan da kyau ko وعن عائشة رضي الله عنها daga sayyida Aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda ta ce, Aqbala Abu Bakarin radiyallahu anhu ala farasihi, abubakar ne ya taho a kan dokin shi min maskanihi daga gidan shi bisanah gidan yana sanah ne au bisanah wa huwa makanin bi a tsarafin madina wani waje ne a tsaraf a gefen madina haka wata sabuwar unguwa ce aka yi sai abubakar ya gida a wajen yana da mata a wajen can ya kwana da safe ya shigo gari sai ji labarin rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a cin da annabi ya rasu ko kowa ma zai iya rasuwa karke murna don wani ya rasu kada bakin ciki da damuwa ya zama maka dindindin don wani ya rasu annabi ya ce duk musiban da ta same ku ta girmama a zuciyarku to ku ɗauke ta ba bakin komi ba in kun tuna da rasa ni tafita. yanzu kuɗinka ne ka rasa da kuɗinka da annabuwa ke gaba da wani annabi ya rasu ka haƙura ko to wannan ma ka yi haƙuri in ɗanka ya rasu ka shiga damuwa damuwa na gaske ko mahaifiya ko mahaifi ko aboki kai duk abin da ya same ka kaji ranka ya ɓaci to ka auna abin da annabi da rasa annabi da shi wanne ne ya fi da wannan abin ya dawo kuɗinka ko babanka ko innanka ko wani naka ya dawo ka ci gaba da daɗin zama da mu'amala da shi da a bar shi a lahira annabi ya dawo wanne ya fi za ka ce annabi ko to sai ka haƙura da wannan abin ashe ɗan ƙarami ne bai kai rasa manzan Allah ba shi sa mawaƙin annabi ya ce fadainahu bil arwahi law na yuftada fa kullum bihi ba'd da dalali da. Ya ce mun fanshi annabi da rayukan mu kaf da zai yi a ba mu fansan mu mu mutu a madadin shi shi ya dawo shi sa sahabbai da suka san darajar annabi suke kimanta annabi da cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah mun ba da fansan iyayenmu gare ka ya ma'aikin Allah duka su iyayenmu din in wani abu zai faru da kai ya faru da su a madadinka waɗannan masu wannan aikin su ne za a ce ba mutanen kirki ba a zaga kai ba za ka iya ba da lokacinka kai common abu kaunar zuciyar kama ba ka iya controlling ɗin shi zuwa ga addini ka ce wai za ka haɗa kanka da waɗancan ahalun lahi wa safotul mala Allah ya sa mu dace to Abubakar ya dawo ya shigo Malik ce lakin al a saha indi kaga ya ce an sah da an soh ya ce a mai fataha shi ya fi. hatta nazala ala farasihi yana zuwa ya sauka a kan dokin nashi fada khala alal masjid ya shigo masallaci yana shigowa wa umaru ya takallima umaru yukallimun nasa sai ta tarar sayyidina umar yana mutane jawabi wa kuli yana cewa man za'ama anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa za'ama yana riyawa shine ce min za'amin inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma mata wai yana riya cewa annabi bai rasu ba bal zahaba lilliqa'i rabbih ya je ne ya gana da ubangijin shi kama zahaba Musa bin Imran kama yadda Musa ɗan Imran ya je la yarji anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi zai dawo wala yaqta anna aidi wa arjilil munafiqin kuma zai yanke hannaye da kafafuwan munafikai allazina yaz'umuna annahu qadamata waɗanda ke riya cewa wai manzon Allah ya rasu kun gano wannan da kyau ko Umar jawabin da yake ta yi kenan ya sa dokan ta ɓaci ga duk wanda ya kuskura ya sake ce annabi ya rasu to jikin shi zai gaya mashi ƙaunin shadidun min umar wannan magana ne mai tsanani ta fito daga bakin umar waje a siddiq sai shi siddiq ya zo jin Said na umar ya hafin nas lokacin umar na ta ɗaga murya yana jawabi mai ƙarfi ga mutane bihazil kalimat yana faɗin waɗancan kalmomi ɗin abubakar ya girma umar abubakar ya fi umar sanin addini abubakar ya fi umar sanin annabi abubakar ya fi komi shi sa da ya zo ya ji umar na wannan abubuwan sai wuce ba shi waje kun gano wannan da kyau ku ta ƙola aisha aisha ce falami kalli kallimin nasu shi bai mutane magana ba la aisha shi sa an kana harka ko sai yara suka shiga abubuwan suna haina karka yi masu magana ka bar su su ta yi kun gano wannan da kyau ku ka bar su site duk wautan da ke cikinsu su amayar ka ji su kawai wannan na daga abin da ake koya mutum a cikin balaga kafin fahimci wannan na iya magana da usulul fiƙihi, in ka gwanance da wannan da ya zo ga Umar na yi ko bai ce mai komi ba ya bar shi diya a mayar da abin da ke ran shi in ya ce zai tanka mai ko fitina za a yi kun gano wannan da kyau ko sai ya bai shi kai ya ɗauki wani mataki ya bai shi ya ta yi har ya gama duka ya ware mai nan da shekara ɗari ya yi kuna fahimtar wannan da kyau in ba ka da haƙuri ko to ba za ka cin moriyan duk abin da kake yi ba ba za ka ci moriyan shi ba sam ba za ka ci ba kaga in kai ne daga shigowanka an ci annabi ya rasu sai ka zo sai ka ga umar na faɗin waɗannan maganganun sai ka tsaya tanka mashi daga lokacin sai a ce kuna jayayya maimakon wancan maganin kuma sai a haifar da wata maganar ta daban ne sai abubakar da ya ga haka maman nabiya sallallahu alaihi wa aliyu sallama sai ya tinkari inda annabi yake ai jiha ilan nabi sallallahu alaihi wa aliyu sallama da annabi ne aka ce ya rasu ku to ba ya je tabbatar Li'annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama mata fi hujrata aisha to da annabi ya rasa ɗakin aisha ne wa huwa musajjin bi burdatin hibara an lullube shi da wani bargo hibara faka shafal burda wannan bargo ne wanda aka ce na dishi-dishin ja a jiki ko kuma bargo ne wanda yake saƙan ƙasan yaman ne to shi ne da abubakar ya shiga faka shafal burda sai ya yaye wannan bargon an waje shi daga fuskan annabi al'azahar al'anwar wanda yake cikin shiƙi da haske ya ce bi abi huwa wa ummi na ba da fansan iyayena sun ma'akabba deko alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai abubakar ya tsuguna faƙabilahu sai ya sumbanci annabi baina ainihi tsakanin idanun shi sun baka sai kwalla hawaye ta kwararo a fuskan saidina abubakar kun gano wannan da kyau ko wa ya ce bi abi anta wa ummi ya nabi Yalla, na ba da fansan iyayena ya annabin Allah la alaikata Allahu ni ai sam da ɗai Allah ba zai haɗa maka mutuwa ninki biyu ba, ammal mautatin laka faƙada ha, mutuwan da Allah ya ɗora a kanka ga ta kaɗan ɗane ta. Au ha ko kuma ka riga ka mutu ɗin, wa fi a wani ruwaya faƙada mutal mautatan lati la ta mota ha, ka yi mutuwan da ai babu sauran wata mutuwa wanda kuma za ka ƙara a bayan wannan mutuwar mun gano wannan da kyau ku ka riga ka gama yanzu ku koma baya abubakar ya bude fuskan annabi ko bai buɗe ba abubakar ya sumbance annabi ko bai sumbance shi ba ya yi kwalla ko bai yi ba kaga malam ya kawo dalili jama'a mu da muka ce za mu ba alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai ba da hayaniya muke kara abubuwan da muke ba duk wanda zai tafi tare da mu jama'a ba ma gina ma wannan tafiya kima da ƙarya kun gano wannan da kyau ko kuma ba wani mutum ɗaya da muke ɗauka mu tsarkake in ba annabi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko ka daina ɓata ma kanka lokaci annabi ne kawai mu a gaban mu sunna ne kaɗai ita ce a gaban mu kawai shi yasa in ita ka rike Allah zai ɗaga ka kuna fahimtar wannan da kyau ko kawai shine abin da mu muka ta samu gaba kaga yanzu da mali ya kawo ya ce nasu wancan ba daidai ba ne bai kawo maganin kowa ba nawa ya kawo nasu ya je kawo shi kenan kaga abubakar ya fahimci a iya asumbanta ya fahimci za a iya buɗe fuskan ya fahimci za a iya yin ƙwalla yayin mutuwa gaba ɗaya ko kuma ga hadisi ƙarara shine za mu bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtan annabin da sahabbai saboda ga jabiru ya buɗe ga jabiru ya yi ƙwalla a gaban wa a gaban annabi annabi bai hana ba kaga fahimtar annabi kenan ga fahimtar jabir ga fahimtar abubakar to kaga mun bu nassi a bisa fahimtar shi annabin da kuma wa sahabban shi shi kenan iyaka inda muka tsaya kenan jama'a kowa duk iya magana shi ba za mu bi shi ba ya kamata ku fahimci wannan kowa ne ne ai ba shi ɗin banza ya kamata ku gano wannan duk da bai fahimci wannan ba zai wahalar da kanshi ba mu saba manhajinmu saboda wani wani fa kowaye zai gama watan shi zai komo zai bi abin da ake son ya in ba ku tsaya ga haka ba ko za ku wahala yanzu an kai fagen da da idan aka karanta sunna sai ahalus sunna su koma suna fada da sunna haka ne ko ba haka bane yanzu ahalu sunnan sun yi makansa tsari sun ce sunna a ko'ina a faɗe da kuma kan ahalu sunna ya ƙara mu sunna raddi wanda ake so da wanda ba a so haka shi kenan da awonmu ta karɓi kenan dawa ta ƙara faɗi a ko'ina dama abin da kullum muke faɗi kenan in baka santa ba ko ko baka goyon bayanta ko karatunka bai kai ba in wani ya faɗa ka natsu in ba ka ba sai ka ji kunya wallahi yanzu ga ahlus sunna gaba ɗaya ittifaqan sun ce kawai karanta masa sunna shikenan kawai kowa ya kura liman wani shek wani malam wani akramakallahu ko ma wani ne ya kura manzon Allah ne a gaba kuma kun ji yadda yake kafa dalili in ka faɗi magana sai ka kawo hujja Allah shiryar da mu mala yace idan na'khudhu min hadha hadith to kenan yanzu in mun fahimta abin da mu fahimta cikin wannan hadisi anna siddiqa kashafa an wajihil habib sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakar ya bude fuskan annabi wa qabilahu kuma ya sumbance shi wa qabbalahu walau kana annabi sallallahu alaihi wa sallama kada naha an zalika inda annabi ya hana haka ma fa'alahu siddiq da abubakar bai yi ba da ya hana da bai yi ba cin da bai hana ba sai yayi wal hadith rawahu al-bukhari wan nasa'i wa ibn hibban wal baihaqi mala yace wa fil hadith alladhi rawahu at-tirmidhi wa kun ga a cikin hadithin da al-imam at-tirmidhi ya ruwaito kuma baihaqi ya inganta shi wa ghayruhuma da wasu malamai walahu shawahid bi isnadin Hassan, kuma ko wanda za su mara mai baya da suke ɗauke da kyawawan isnadai min hadisi aisha a cikin hadisin da aisha ta ruwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakhala ala uthman ibn maz'un annabi ya shigo wajen uthman dan maz'un wa huwa mayyit lokacin usman ya rasu wa uthman ibn maz'un huwa awwalu man luqiba bis salaf salih shi uthman shine farkon wanda annabi ya kira shi da salafus salih kun gano wannan da kyau ko magabaci na kwarai wasu ya ce shi bai taba jin wannan ba kana karatu ne ba shirme kake karantawa ba ko kun gano wannan da kyau ko ba za ka fahimci shirme kake ba sai yau da gobe Allah ya shiryar da mu wa Uthman bin Mad'un mimman shahidu badaran yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar wannan bi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malai ce wannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala fi haqqi ahli badarin yi jawabi dangane da haƙƙin mutanen badar yace la Allah qad ala ahli badar ai Allah maɗaukin sarki ya leka zukatan yan badar fa ya ce, i'malu ma shi'tum ku duk abin da ku ga dama faƙadar uh, gufirar lakum Allah ya gafarta muku su sojojin badar duka Allah ya gafarta masu wanda suka mutun da wanda ba su mutu ba duka su an kulla faɗinsu ga magaforun lahum kuna fahimtar wannan da kyau ku mutane suna bani mamaki wa aka ce la'alla sai ce tsammani in gaji tsammani a maganan tukari kenan amma la'alla cikin maganan annabi ko maganan Allah tabbas ne kun gano wannan da kyau ku wannan hadisi da waɗancan wanda mala ya ce shawahid ɗin na hadithin da ya ce wa fil hadithin ladhi rawahu tirmidhi wa sahu al ya sa lamba ga ta can a ƙasa ya ce akhrajahu abu dauda fi kitabil janais abu dauda ya ruwaito hadisin da isnadi malam ku rike fankokin nan da isnadi wanda yake kyakkyawa to sai ce abu da ya rota disa a kitabul jana'iz a babun fita kabilil mayit a mujalladi na uku lamba hadisi na uku tirmidhi ya fitar da hadisin fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma ja a fita kabilil mayit a mujalladi na uku shafi na 989 wa ibnu maja ibnu maja ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani a kan jana'iza babu ma ja fi ƙabilin mayyit jizgin farko shafi lamba hadisi na 1456 wal bai haƙi ma fitar da wannan hadisi fi sunan al-kubra a cikin sunan al-kubra a mujalladi na uku lamba na 361 kun ji waɗanda mala ce suna da shawahid mun gano wannan da kyau ko akhrajahu bukhari fi kitab al babu fadl man shahida badaran al-imam bukhari ya fitar da shi a kitab al a ƙarƙashin babin da ke bayanin waɗanda suka halarci yakin badar a mujalladi na bakwai lamban hadisi na dubu da uku. muslim ya fitar da shi a kitab fadailus sahaba littafin da ke bayani a kan falololin sahabbai babu min fadail ahli badaran radiyallahu anhu wa qissatu khatib ibn abi balta'a da kissan khatib ibn abi balta'a jama'a duk sanar ke tare da mutane ko ka raka ja baya kana taka tsantsan kana haska su khatib ibn abi balta'a sahabi ne wanda ya je yakin badar salihi ne mutumin kirki ana tafe kawai sai kafan shi ta zame kun gane wannan da kyau ku shine ya zauna ya rubuta sirrori da manufofin da abubuwan da annabi yake nufi yi gaba ɗaya sai aika makafaran maka kuma su kafaran maka makiyan annabi ne ya yi haka ne saboda akwai dukiyar shi a maka don shi ya faɗi da bakin shi in yi masa wannan abin alheri kila akwai abin da za su yi mashi jama kun san Allah in duniya ka ta samu gaba wallahi ba za ka same ta ba annabi ya riga ya tabbatar da wannan ya ce duk wanda ya bi Allah to sai Allah ya hore mai komi in mulki ne in dukiya ce in menene za ta zo maka ragima a wulakance ka ba abin da kake so in ko duniya kake nema ko illahi lazi sai kaya ka da ƙyar za ka ci abinci sai ta zama maka abin buwaya ka rasa yadda za ka yi yana aikawa da takarda sai mala'ika ya gaya ma annaba ai ga abin da ya faru in kai ne sai ka ce me zai hana ɗauko takardar ai da mala'ika sai zaro takardin sai kawo ma annabi in ya zaro takardar ya kawo ma annabi idan aka ce khadib kai ka aika da ita sai ce ba shi ne don ba gani a hannun shi ba kun gano wannan da kyau ko amma sai aka tura sahabbai su ji sabai suna zuwa suka samu baiwan da ya aika da takarda ke ina labarin takarda da ce takarda ita ba san takarda ba kun gano wannan wannan ba ta san takarda ba mai ce ce ƙarya ce shi yasa duk sanda mutum yi wani abu ko ka yi ƙarya in ka gane ƙarya ne ka wuce gaba a gama magana da gaba sai hukumun ka ce kaza da ka faɗi ƙarya ne in ba haka ba to zai sa kai ta gaddama a kan wannan ƙaryar nashi har abin da kake so ka yi ba ka yi ba kun gano wannan ka daina kallon tudun wani ko wane ne ka ce wai wani ba zai ƙarya ba zai iya yi dan adam ne kun gano wannan da kyau ku in dai ga wanda islamiyansu a bakin annabi suke ji ta yi ƙarya kun gano wannan da kyau ku ina ga koma waye yasa ƙarya illa ce ba ƴar ƙarama ba wallahi din mai ƙarya ba zai saksidin a lahira ba a duniya kuma su ya wulaƙanta don waɗanda yake makaryan za su gano ƙarya yake yi shi yasa ko ba hadisi karin maganan bahaushe ya kamata mutum ya daina ƙarya ya kamata saboda sun ce ƙarya fure take ba ta yaya wallah ko ta yi fure kaga abin gunun ban sha'awa ko wallah zai kakkabi shi yasa duk wanda yake tafiya yake ƙarya ko kakko hana shi ku ce ta yi wallahi sai ya kifi na rantse da Allah ƙarya fure take yi abdullahi ɗan mas'ud ya ce ƙarya ko halal ne ba zai yi ba ƙarya ko halal ne shi ba zai yi Haka ce saboda me ce saboda Allah ce ma yaftar al-kadhiba alladhina la yu'minuna waɗanda ke yin ƙarya ba mu'mine ne? ma'ana daga ran da kai ƙarya daga lokacin ka ce kai ba mu'mini ne? wannan ayan qur'ani ne duk dabaran da za ka yi ko wannan na ƙara nuna cewa kai munafiki ne shi munafiki duk maganan da aka gaya mai ya gane makareci ne shi ya gane abin da yake ba daidai ba ne yake yi maimakon ya tuba ya gyara ko, sai zuciyar shi ta ƙara riya mai wata dabarar ka gane wannan da kyau ko amma mumini su ne waɗanda Allah ce idza massahum ta'ifun mina shaitani tadhakkaru shedan ya sa kai ƙarya kana jin ba daidai bane to kawai sai ga ya dawo kan hanya ya tuba ya bari amma zai ƙara neman wata hanya ne cin shi ba mumini bane zuciyar ta cika da tsatsa fi yadda kake kokarin ka nuna mai gyara wallahi ba zai gyara kana bata ma kanka lokaci ne kawai kana ba kawai fas bi ma tu umar wa Arin anal jahilina annabi fa ake gaya ma haka ya buga ya kai goro ya kai mari ya iya kan iyawan shi Allah ce kai ka ci gaba da abin da aka sa ka. wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba kar Allah ya sa ya gane ci gaba da harkanka kawai faman sha falyu'min wa man sha'a falyakfur jama'a annabi kuna gane wannan da kyau ko da ƙarshe ta ji uwar bari ta ga za a ci mimiya ta sai ta ɗauko takarda sai ta bayar A kawo ma annabi aka miƙe takarda a gaban annabi aka karanta annabi ya ce ma haza ya haɗe a matsayinka da wannan da'awar me kai mana haka kun gano ne ya ce wallahi ma na faktu ya rasulallah ya ce wallahi ba munafinci shi shine sai ya faɗi me yasa Na bai ce me haka khatib me yana faɗi annabi ya ce me haka ba wani uzuri ba kawai zamiya ce zamiya ce annabi bai taimake shi kan wannan zamiyar ba umar ya falla takobi ya ce bari in falla kan shi ya rasulallah ya ce rabu da shi ya je badar Allah ya leka zukatan 'yan badar ya ce su je duk abin da suka yi Allah ya yafe masu mun gano wannan da kyau ko duk abin da suka yi Allah maɗaukin sarki ya yafe masu kun ji dalilin hadisin shine mala ce ta hanyar ruwayan Khatib ibn Abi Balta'a a mujalladi na hudu lamba na 2494 wa abu dauda da al'imama abu dauda fi kitabil jihad a littafin da ke bayani akan jihadi babu fi hukumul jasus a ƙarƙashin babin da ke bayani akan hukuncin ɗan leƙen asiri idza kana musliman in ya zama musulmi sai je yana leƙen asiri ga wasu makiya saboda ya zo ma musulmi illa ko za ku yi wannan ana zaune kawai sai a samu munafiki shi zai da ɗauko maganan ku can yana zuwa yana kai can jasus kenan to ne ne hukuncin shi yanzu aikin da Khadib ya yi aikin jasus ne ina fata mun gano wannan da kyau a'a ai shi yanzu shi yanzu Allah ya riga ya sa wata katanga ne duk jasus din cikin mu shine in ya je badar ta annabi to ya tsira kafin jonin su an kulla fayal ɗinsu jasus ɗin cikinmu ne badar ba hukuncin shi kafin jonin da kyau ko shi kenan amma ba daga zargin jasus sai a abin nan ba da yawa malam mutane haka suke zai ji ya ce kayi kokari an ba cin hancin magana sai ya ci gaba da yi sai mutuncin shi ya zibi a idan mutane kaf bai sani ba ya ta tsallan baɗake ko mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya ce wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi kitabil jihad a littafin da ke bayani akan jihadi babu fi hukumul jasus idza kana musliman wa tirmidhi fi kitab tafsir Qur'an babun wa min suratul mujadala mujalladi na biyar lamba hadisi na 3305 wa ahmad fi musnadihi da imam ahmad a cikin musnad a jizgin farko a shafi na tamanin Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce wa huwa awwalu man dufina bil baqi shi Usman dan Maz'un shine farko wanda aka binne a baqiya falamma mata yayin da ya rasu ta kula Aisha radiyallahu anha sai da Aisha ce kashafan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam al gita sai annabi ya bude wannan mayafin da aka lullube shi da shi an wajehi sun ma kabba alaihi sannan sun ya faka balahu ya sumbance shi kaga yadda ake tartibul adilla an fara kawo maka ruwayan jabir in ka ja an kawo maka na abubakar in ka ja an kawo maka na manzan Allah in ka ja ka yarda jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace ya laha min karama male cewa yo Allah kaga daraja yanzu usmanu annabi ne ya bude fuskan shi bayan rasuwan shi sumbance shi wannan na annabi ne wa baka annabi ya kuka hatta ra'aitu dumu kaga hawaye ko sai dai ga hawaye ya fito shine kukan fa sharɗe ban eh, eh. <laughs> wannan nauhu kenan wuta zaka shiga ai dumu'un nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tasilu ala wajinataihi hawayen annabi suna zuba a kuncin manzon Allah ya tara ala wajinatai rasulallah am wajinatai Uthman bin Maz'un yace hawayen a kuncin annabi suka zuba Koko na annabi ne da suka biyo idan suka gangaro kan kuncin shi suka zuba a kuncin shi Usman ɗan Maz'un wanne ne mala ce ma jamil kowanne ne ya faru abu ne kyakkyawa madalla annabi ya kuka don mutuwanka ƙwallon annabi su ba a jikinka annabi fitsari ya yi da safe baiwa ta shanye annabi ya ce jiki wuta ba zai ce ki ba hawa hawaye manzan Allah wannan dai sai akhrajahu abu dauda abu dauda ne fitar da shi a kitabul jana'iz babu fi taqabilil mayyit a mujalladi na uku lamba na 3163 wa tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma ja fi taqabilil mayyit a mujalladi na uku lamba na 989 wa ibn majah fi kitabul jana'iz babu ma ja fi taqabilil mayyit juz'in farko lamba na 1456 wal bayhaqi al kabir bai ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir a cikin sunan al-kabir kubra a mujalladi na uku lamba na 361 Allah ya sa mu dace mala ce wa hunaka min ahli al malamai mun gano wannan da kyau ko man dha'afa hadha al-hadith da wannan hadisi sai mala yace min babil amanatul ilmiya ya daga cikin ɓangare na amana na ilimi in bayyana gaskiyan yadda al'amarin yake wannan raunin hadisin da suka yi ba daidai suka yi ba lakin shekhin albani sai dai babban malaminmu muhammad nasir dinar albani hassan haditha bi shawahidihi ya kyautata hadisin da shawahid na hadisin za mu zuwa cikin ilimin hadithi ku ji ya ake samu shawahid wa an anas radiyallahu anhu qala daga anas Allah ya kara mashi Allah ya kara mashi yadda yace dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala abi saif ce mun je mun shiga wajen abu saif wa kana zi'iran li ibrahim shi uban goyo ne na ibrahim al-mu'azzam matan abu saif ita ke shayar da ibrahim al dan annabi kun gano wannan da ke ku azzi'ir mala ce huwa Zoji murdi'a shine mijin mai shayarwa murdi'ati ibrahim fa akhadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya dauki dan shi ibrahim fa qabbalahu ya rungume shi ya sumbance shi wa shammahu summa dakhalna alaihi ba'da zalika da mu ƙara shiga wa ibrahim ya judu bi nafsihi lokacin numfashin shi na sama yana ƙasa yana dab da zai rasu yaqtadir yana gargara faja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tazrifani sai ga idanun annabi na zubar da hawaye yabkin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama biddimo annabi yana hawaye yana kuka ta hanyar zubar da hawaye faƙala lahu abdurrahman bin aufin sai abdurrahman ɗan auf ya ce wa anta ya rasulallah hadda ka ya manzan Allah faƙala sallallahu alaihi wa alihi sai annabi ce yabnal auf ya kai dan auf innaha rahama wannan rahama ce jin ne summa atba'aha bi ukhra sai wata hawayen ta ƙara zubowa fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce innal aina latadma ido na zubar da kwalla wal qalba lat zuciya na cike da damuwa wala naqula illa ma yurdi rabbuna ba za mu faɗi komi ba sai abin da zai yardar da ubangijinmu wa inna bi firakika ya ibrahim lamahzunun rabuwa da kai na cike da bakin ciki a ranmu ya kai ibrahim wannan hadisi ma alaihi al-imam al-bukhari ta shi kitabul janaiz babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama inna bi firakika lamahzunun mujalladi na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da da ɗari uku uku. muslim ya fitar da shi a kitabu fadailu sahaba babu rahmatihi sallallahu alaihi wa sallama asibiyan wal iyal karkashin babin da ke bayani akan tausayin da annabi yake mai iyali da kananan yara wa tawadu'ihi da kankan da kai na annabi wa fadlu zalika da falalan wannan ayyuka na alkhairi ya kawo shi a mujalladi na hudu lamba hadisi na 2315 malai ce wal hadis rawahu al bukhari wa muslim wannan hadisi al imam al bukhari da muslim sun ruwaito shi kun ji dalilin da bala ya kawo ko wa abdullahi ibn ja'far annan biya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan ja'far ya ce am hala ali ja'farin thalathan annabi yayi jinkiri bai je gidan jabiru ai ja'far ba bayan da aka yi rasuwa har na tsawon kwana uku an yi atihin bai ji ba sun ma'atahun bayan nan sai ya ji wa ce la tabko ala ba adal yau daga yau kukan da kuke na zubar da hawaye maka a ƙara kun gano wannan ashe ya halatta a kukan kenan shi alhadis rawahu abu dauda abu dauda ya fitar da shi a kitabun ah, tarajjul babu fi halkin ra'as a majalladi na hudu lamba hadisi na 4192 nasa'i ya fitar da wannan hadisi a kitabun zina a babu halkar ru'usu sibiyan a majalladi na takwas jiz'i na takwas lamba hadisi na 500 Limamu Ahmad ya fitar da wannan hadisi a jiz'in farko shafi na 204 wa qala hudu albani fil Mushka al-Imam al-Albani ya faɗi a cikin Mushkatul Masabih yace isnaduhu sahihun isnadun wannan hadisi ingantacce ne. wa cewa isnaduhu sahihun ala shartin Muslim. Idan la kharaja liman arada an mai al-mayyita bayna ainihi. Malai ce babu laifi ga wanda aka yi rasuwa yi nufin sumbantan mamaci a tsakanin idanun shi wala ba'sa min kashfil gata an wajehi babu laifi a yaye mayafin da aka lullube shi wala ba sa in baka alaihi babu laifi a yi kwalla yayin mutuwan mamaci wal buka'u rahama wannan kwalla rahama ce mun gano na lakinal manhiyi anhu sai dai kukan da aka hana kun gano wannan da kyau ko lakin al-muhram muhram wanda yake haramun ne an naqula ma rabbi na shine mu faɗa abin da zai fusata Ubangijin mu. Jallawa ala wa anta da bi da'awal jahiliya ko ya kururuwa in na jahiliya ka an taqula al-mar'a ya jamala ya saba'a ya man tarzuquni ya man taf'alu li kaza wa kaza la astati wala aisha ba'daka wayyo an shiga uku an lalace mai cefane ya tafi yanzu rayuwa ya zai yi ya baban wani gafara ila akhir hadhihi kalimat jahiliya mala yace kai da wasu kalmomi na jahiliya ka an tutallama almar'a khaddaha tutallama almar'ata khaddaha shine mata ga sa dukan fuskansu ta bigi jikinta ta ya kushi jikinta ka an ta shikkal mar'ata jeba tana yaga aljuta yaga riga ta yaga waya riga a yadda dan kwali aw malabisa ko tufafin ta kullu zalika la yujuzu nan dubbi halatta ba wala liku bai dace ba wa inna ma huwa haramun fi dinillah duk wannan haramun ne a cikin addinin Allah haza wallahu as'al mala yace wannan bayanin da ya takaita kenan da muka kawo Allah muke roko an yarzuquna an yarhamu an yarhama mautana ya ji kan mu. rahmatan wasi'a rahama mai yalwa wa an yaktima lana wa lakum jami'an Allah ya sa mu kyakkyawan cikawa mu da ku baki ɗaya bil iman da imani kyakkyawa innahu Allah ya cancanta haka ya faru yi duk wanda ya ga daman yi ma haka wal qadiru alaihi kuma yana da ikon yin haka wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallam Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan shi ne fasalin farko da mala ya fara kawa kun gadi ya fasalin farko sai kulle shi cif yi addu'a ƙarshe in Allah maɗaukin sarki ya kai makaratu na gaba to ko malam zai zo zai buɗe mana fasli na biyu shi wannan alfasul sani ya ce ma ya ji ba'ala mai ahalil mayyiti wa a ƙaribihi har ila yau za a yi magana akan abubuwan da suka halatta mun gane suka zama wajibi kun waɗancan abubuwan da muka karanta a baya abubuwa ne da malai ce sun halatta a yi gawa ga duk wanda yake dangin mamaci ne da waɗanda suke kusa yayin da Allah ya mai rasuwa to amma malam yanzu zo zai fara mana bayani wasu abubuwa ne suka zama wajibi ga su iyalan wannan mamaci su yi ƙoƙarin kulawa da shi bayan rasuwan ɗan uwansu sai in Allah kai mu karatun zamu zo zamu ji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum